Hanyar adalci Darasi na hamsin da biyu Annabi Suleimanu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan, muna da salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Idan Allah ya bayyana gare ka, ya ce, Roƙi ko menene da kake so, zan ba ka shi, to, me za ka roƙa, ko za ka roƙi tsawon rai, ko dukiya mai yawa, ko ka yi suna mai girma, ko wani abu kuma? Wata rana Allah ya bayyana ga Suleimanu ɗan Dauda a cikin mafalki ya ce masa, Ka roƙi abin da kake so in yi maka, in baka, ko ka san abin da Suleimanu ya roƙa? Yau za mu je amsar da ya ba Allah. Domin darasi shidda mun yi nazarin labarin Dauda, annabin Allah, mun karanta waɗansu daga cikin waƙoƙin da ya rubuta a littafin Zabura, darasin da ya wuce mun ga annabcin Dauda game da almasihu, inda ya ce, ’yan Adam za su kashe shi ta hanyar soke hannunsa da ƙafafunsa, kuma Dauda ya hango Allah zai tada almasihu daga matattu. Yau za mu ajiye labarin Dauda, mu wuce gaba zuwa labarin ɗansa Suleiman, Suleiman a Larabci. A littafi na farko na sarakuna, Sura biyu littafi mai tsarki ya ce, Sa'ad da lokacin rasuwar Dauda ya gabato, sai ya yi wa ɗansa Sulemanu gargaɗi na ƙarshe, ya ce, Ina gab da rasuwa yanzu, saboda haka, ka ƙarfafa, ka yi jaruntaka, ka yi abin da Ubangiji Allahnka ya umarce ka, ka yi biyayya da dokokinsa da umarnansa, kamar yadda aka rubuta a dokokin Musa. domin ka yi nasara da dukan abin da kake yi da inda ka nufa duka. Sa'an nan, Dauda ya rasu, aka binne shi a birnin Urushalima, ya yi shekara arba'in yana sarautar Isra'ila, Suleimanu kuwa ya hau gadon sarautar ubansa, Dauda, mulkinsa kuma ya kahu sosai. Bisa ga sarakuna ta fari Sura uku Suleimanu ya ƙaunaci Ubangiji, ya yi tafiya bisa ga koyarwar tsohon Dauda, Ubangiji kuwa ya bayyana ga Suleimanu cikin mafalki da dare, ya ce masa, Ka roƙi abin da kake so in baka. Suleimanu ya amsa ya ce, Ya Ubangiji Allah na, ka naɗa ni sarki a matsayin Dauda tsohona, ko da yake ni yaro ne ƙarami, ban ƙware ba, Domin haka, ka ba ni hikima ta yi wa jama'arka shari'a, domin in rarrabe tsakanin nagarta da mugunta, gama wane ni in iya mallakar jama'arka mai yawa haka? Ubangiji kuwa ya ji daɗin abin da Suleimanu ya roƙa, ya kuma ce masa, Da yake ka roƙi wannan, baka roƙa wa kanka yawan kwanaki ko wadata ba, ko kuma ran maƙiyinka, amma ka roƙa a baka hikima yadda za ka mallaki jama'a, to, zan yi maka yadda ka roƙa, zan baka zuciya ta hikima da ganewa har ba wanda ya kai kamar ka, ba kuwa wanda zai kai kamar ka. Na kuma baka abin da ka roƙa ba, wato wadata da girma, domin haka a zamaninka ba za a sami wani sarki kamar ka ba. idan za ka yi mani biyayya ka kuma kiyaye dokokina da umarnaina kamar yadda tsohon Dauda ya yi, to, zan ba ka tsawon rai. Da Sulemanu ya farka, ashe mafarki ne, sa'an nan ya zo Urushalima, ya tafi ya tsaya a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, ya miƙa haɗayu na ƙonawa da haɗayu na salama, ya kuma yi wa dukan barorinsa buki. Wata rana, waɗansu mata masu zaman kansu su biyu suka zo gaban sarki, sai ɗayar ta ce, Ran sarki ya daɗe, ni da wannan mata a gida ɗaya muke zaune, sai na haifi ɗa namiji, ita kuwa tana nan a gidan. Bayan kwana uku da haihuwata, ita ma sai ta haifu mu kaɗai ne ba kowa tare da mu a gidan. Ana nan, sai ɗan wannan mata ya mutu da dare, domin ta kwanta a kansa, da tsakar daren sai ta tashi, ta ɗauke ɗana daga wurina sa'ad da nake barci, ta kai shi ga gadonta, sa'an nan ta kwantar da mataccen ɗanta a wurina. Sa'ad da na tashi da safe don in ba ɗana mama, sai gashi shi matacce da na duba sosai, sai na ga ba nawa ba ne, wanda na haifa, amma ɗaya matar ta ce, A'a, mai ran shi ne nawa, mataccen kuwa shi ne naki, sai ta fari ta ce, A'a, mataccen shi ne naki, mai rai ne nawa, haka suka yi ta gardama a gaban sarki. Sa'an nan sarki ya ce, To, kowace ku ta ce, mai ran shi ne nata, mataccen kuwa shi ne na wancan, sai ya umurta a kawo takobi, da aka kawo takobin sai ya ce, A raba ɗan nan mai rai kashi biyu, kowace ta ɗauki rabi, saboda zuciyar mahaifiyar ta ainihi ta cika da juyayen ɗanta, ta ce wa sarki, Ranka ya daɗe, kada a kashe yaron, a bata, amma ɗayar ta ce, kada a ba kowa daga cikinmu, a ci gaba a raba shi. Sa'an nan, Suleimanu ya ce, Kada ku kashe yaron, ku miƙa wa tafarin ita ce uwarsa ta ainihi. Sa'ad da dukan mutanen Isra'ila suka ji shari'ar da sarki ya yanke, sai suka girmama shi ƙwarai, gama sun gane Allah ya ba shi hikimar daidaita usumai sosai. Bisa ga sarakuna ta fari Sura hudu Allah ya ba Sulemanu hikima da fahimi da sani har ba su misaltuwa, hikimar Sulemanu ta fi ta dukan mutanen gabas ko masu hikima na Masar, gama ya fi dukan mutane hikima, ya shahara a ƙasashen da ke kewaye da shi, ya yi karin magana dubu uku, ya kuma yi waƙoƙi fiye da dubu, sarakuna daga ko'ina a duniya sun ji labarin hikimarsa. suka kuma aika da mutane don su ji shi. Bayan wannan, littattafai sun gaya mana akwai wata sarauniya, sarauniyar Sheba, wadda ta ji labarin zurfin hikima da girman alfarmar Suleimanu. Sarauniyar ta shirya za ta tafi Urushalima don ta ziyarci Suleimanu, ta so ta sani ko labarin da ta ji game da shi gaskiya ne ko a'a. ƙasar sarauniya tana da nisa daga Urushalima, ƙasar Sheba tana kudu da ƙasar Makka, yau ana kiranta ƙasar Yemen, nisan tafiya daga can zuwa Urushalima ya yi kimanin kilomita dubu biyu, amma komai nisan tafiya, sarauniyar Sheba ba ta yi sanyi ba, ta tafi ta kai Suleimanu ziyara. A Sura goma littafi ya ce, sarauniyar Sheba ta ji labarin sunan da Suleimanu ya yi ta dalilin sunan Ubangiji, ta zo don ta jaraba shi da tambayoyi masu wuya, ta iso Urushalima da ’yan rakiya da yawa, da raƙuma ɗauke da kayan yaji, da zinariya da yawa, da duwatsu masu daraja. Sa'ad da ta zo wurin Suleimanu, ta faɗa masa duk abin da ke aranta. Suleimanu ya amsa tambayoyinta duka, ba abin da ya gagare shi amsawa. Sarauniyar Sheba ta yi mamaki sa'ad da ta ga hikimar Suleimanu da gidan da ya gina, da irin abincinsa, da irin zaman fadawansa, da yadda ma'aikatan gida suke hidima, da irin tufafinsu, da masu ba da abin sha, da haɗayu na ƙonawa waɗanda yakan miƙa cikin haikalin Ubangiji. sai ta ce wa Sulemanu, Labarin da na ji a ƙasata a kan al'amuranka da hikimarka, gaskiya ne, amma ban gaskanta da labarin ba, sai da na zo na gani da idona, ashe, ko rabi ma ba a faɗa mani ba, gama hikimarka da wadatarka sun fi abin da na ji, jama'arka da fadawanka waɗanda suke tsaye a gabanka kullum sun yi sa'a. gama suna jin hikimarka. Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allahnka, wanda ya yarda da kai, ya saka a gadon sarautar Isra'ila, domin Ubangiji yana ƙaunar Isra'ila har abada, ya naɗa ka sarki domin ka zartar da shari'a da adalci. Ya kamata yau mu ajiye karatun Nassi a nan, amma ba shi ne ƙarshen labarin sarauniyar Sheba a maganar Allah ba, kusan shekara dubu bayan wancan zamani, almasihu ya faɗi wani abu game da sarauniyar Sheba da sarki Suleimanu, ya ce, A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna musu ba su daidai ba, don ta zo ne daga wuri mai nisa sosai don ta ji koyarwar hikima ta sarki Suleimanu, ga shi kuwa wanda ya fi Suleimanu a nan, bisa ga Mati Sura goma sha biyu aya arba'in da biyu. Ko ka ji abin da almasihu ya ce, ya ce, Binciken da sarauniyar Sheba ta yi game da darajar Suleimanu zai yanke hukunci bisa waɗanda suka ƙi binciken darajar almasihu. Sarauniyar Sheba ta yi iyakar ƙoƙarinta, ta gano ɗaukakar Sulemanu, ta saurari hikimarsa, can da dawowa, ta yi tafiyar kilomita dubu huɗu domin ta tabbata ko an faɗa mata gaskiya ko a'a. Akwai wani babban darasi dominmu a nan, almasihu wanda ya zo daga sama ya fi Sulemanu sosai cikin ɗaukaka da hikima da sani da iko. amma galibin ’yan adam ba su gane ɗaukakarsa ba, ba su kuma da niyyar binciken zance domin su san gaskiya ba, shi ya sa almasihu ya ce, A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna musu ba su yi daidai ba, don ta zo ne daga wuri mai nisa sosai, don ta ji koyarwar hikima ta sarki Suleimanu, gashi ko wanda ya fi Suleimanu a nan. Mati Sura goma sha biyu aya arba'in da biyu. Kai da kake sauraro yau, ko ka gane da ɗaukakar almasihun da Allah ya aiko, ko kuwa ka ɗauke shi daidai da sauran annabawa kawai, ko ka tuna da ma'anar sunan almasihu, haka ne, ma'anarsa shi ne zaɓaɓɓe na Allah, almasihu shi ne wanda Allah ya zaɓa, ya zama mai ceto da alƙali bisa duniya. Duk da haka, har wa yau, mafi yawan mutane suna ƙyale almasihu, ba su san kowane ne shi ba, domin ba su taɓa yin nazari a kansa a littattafan annabawa ba. Lokacinmu ya yi kusan ƙurewa, amma kamin mu yi ban kwana, sai ka sani, Sarki Suleimanu ya rubuta littafi uku masu zurfi, masu ban mamaki waɗanda ke sashen littattafai masu tsarki, littattafan nan su ne karin magana da mai hadisi da waƙar waƙoƙi, kamar mahaifinsa Dauda, Suleimanu ya rubuta waɗansu waƙoƙi da ke cikin littafin zabura. A ƙarshen jawabinmu na yau, za mu karanta Sura saba'in da biyu, wadda Suleimanu ya rubuta a zabura, a waƙar nan Suleimanu ya yi anabcin dawowar almasihu duniya wata rana domin ya hukunta ’yan adam cikin adalci. Bari mu saurari abin da Sarki Suleimanu ya rubuta game da Sarki cikakke, wanda ya fi shi hikima da ɗaukaka. Game da almasihu, Suleimanu ya rubuta, Zai yi mulkin jama'arka bisa kan shari'a, ya kuma bi da mulki da adalci. mulkinsa ya kai daga teku zuwa teku, har zuwa iyakar duniya, kabilan hamada za su durƙusa a gabansa, abokan gabansa za su kwanta warwas a cikin ƙura, sarakunan Sheba da na Arabiya za su kawo masa kyautai, dukan sarakuna za su durƙusa a gabansa, dukan sauran al'ummai za su bauta masa. ran sarki ya daɗe, sunansa zai tabbata har abada, sunansa zai yaɗu muddar akwai rana, za a albarkaci mutane a cikinsa, duka al'ummai za su ce da shi mai albarka. Ku yabi Ubangiji Allah na Isra'ila, wanda shi kaɗai ne yake aikata al'amura masu ban mamaki, ku yabi sunansa mai daraja har abada. Allah ya sa ɗaukakarsa ta cika dukan duniya, amin, amin. Kenan, Sarki Suleimanu ya yi anabci cewa wata rana dukan mutanen duniya za su miƙa wuyansu ga almasihu, sarkin sarakuna da alƙalin dukan duniya, lalle abin da Allah yake so shi ne mu, mu miƙa kanmu gare shi tun yanzu. kaifa kefa ko da gaskiya ka miƙa kanka ga Allah, ko ka gane da ɗaukaka da ikon almasihun da Allah ya aiko, zai kuma sake aikowa, ko kuwa ka ba shi matsayi daidai da sauran annabawa kawai. Idan za ka ba da lokaci ga nazarin littattafan annabawa, za ka gano cewa almasihu ne mai ceto da alƙalin duniya. shi ne annabawa duka sun yi ma shaida, shi ne abin da littattafai masu tsarki sun furta cewa duk annabawa sun yi shaida a kan almasihu cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafarar zunubai, ka gaskanta da annabawa? Bisa ga ayyukan manzanni Sura goma, aya arba'in da uku da Sura ashirin da shidda, aya ashirin da bakwai. Abokai, na gode don sauraro, in Allah ya yarda, darasi mai zuwa za mu yi nazari a kan annabin Allah, Iliya wanda ya kira wuta ya faɗo daga sama. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani a hankali a kan maganar almasihu, inda ya ce, A ranar shari'a, sarauniyar Sheba za ta tashi tare da mutanen zamanin nan, ta nuna masu ba su yi daidai ba, don ta zo ne daga wuri mai nisa sosai, don ta ji koyarwar hikima ta sarki Suleimanu, ga shi kuwa wanda ya fi Suleimanu a nan, Mati Sura sha biyu aya arba'in da biyu, Allah ya taimake mu, amin.